الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنواما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمر أبن دي سوكنا خطبة زوا حرشا جدا سبودا ألفان دفائدة سجمي من جدد مقانا فقها مسمى الإمام أبو حنيفة annu'man bin sabir Allah ya yake cewa ba ta kasance ma da yaren da mutane ke fahimta ba sai da larabci ba sai dai ba mu tare da shi aka wannan fahimta rahimahullah muna nan akan asalin nan aida da arabiya saboda hanya ce ta karantar da yaren ga al'umma ai me kishi zai tashi to ni ba na fahimta in je koya mana kuma yaren annabinka ne sallallahu alaihi wasallam kuma zai kulla alaka tsakaninka da yanayin hutuba a zamanin farko wannan shine bukatar mu da haka wancan magana ba za mu dauke ta ba na amsana da wajahi sai dai mu yi arabiya ita ce asali kar kuma ka fawwata ma jama'a alkhairin sai ka fassara zuwa harshen Hausa wasu kan gabatar da fassara kafin hutuba amma mafi kyau ku bar fassaran saboda in kuka yi da Hausa mafi yakila ba zo ba lokacin misali kenan amfanin bai kai ga abin da ake bukata ba Allahu alam Allah ya wafaka mu gaba da fassara khutubata yan uwa masu albarka tana magana ne a kan al'amura da nace da su al'amura biyar tattu biyar tattun al'amura a matakai hudu al'amura ku ji da kyau unwanin kenan topic din kenan biyar tattun al'amura a matakai hudu ba kuma iyakansu ba kenan kaɗan na ciro cikin tarin abin da na tara na samun suna ƙabaya muhammasa lambar nake kallo kawai in ba haka mawdu'in daban-daban ne ai abu na farko daga qur'ani zan dauko abu ne biyar aka ambata na biyu daga hadisi shi ma abu biyar aka ambata na uku daga matsala irin ta fiqhu shi ma abu biyar aka ambata na hudu abubuwa ne guda biyar amma wannan daga wato lura ne kawai da sa ido cikin al'amura da kuma experience a rayuwa sai na hada su biyartattun al'amurra a matakai hudu da arabiya umur muhammasatun ala marahila yani arba biyartattu a mataki na farko za ka same su a cikin sura mai lamba 31 aya mai lamba da 34 ita ce aya ƙarshe a suratu lukman. Allah na cewa inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ne ke da sanin ilimin tashin kiyama ɗaya kenan wa yunazzilul ghais Allah shi ke saukar da ruwa shi ya san lokacin biyu kenan wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abin da ke cikin mahaifa kulura bai ce wanda ba cewa abin da ke cikin mahaifa uku kenan wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada kowace rai ba ta san me za ta yi gobe ba ba ka da gaibi sai Allah hudu kenan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir kowace rai ba ta san a ina za ta mutu ba a iya haifanka a Kano ka girma a Kano kai aure a Kano ka girma shekaru su timma a Kano can ajali in yazo sai ka ce bari in je umra sai ya mutu a can masallace ka harami a Madina masha Allah ko ajali ya kora ka je inugu kuma ka mutu a can da can da duk ƙasa ce ta Allah ai ba bambanci almuhim ka mutu da imani kuma a ina ne Allah na cewa rai ba ta san a ina za ta mutu ba la ilaha illallah to mai cice hikimar mutum ya bada da wasiya da Allah ga kabari na ku tona min ina mutu na cewa kai in ka mutu a hannunka take mutuwa muna gani akwai rashin azanci akwai ma Allah shishigi anan bari in ka mutun tuku in kai mana wasiya ba za mu yi aiki da ita ba bari ka mutun tuku kana iya wasiya abin ne ne anan nan ne kakanni na suke to Allah bai so ba li'anna al'umura bi yadillahi rabbil alamin al'amura biyar tattukiya asalin wannan aya al-imam ya koro dalilin saukar aya wani mutum ne ya ce da manzo Allah ya Muhammad ko ya Rasulullah na bar matata a gida da ciki za ta hau yaushe ne ne annabi ya masa shiru ya ce kuma na biyu ni kasar da na fito muna da fari ba mu da ruwa yaushe za mu samu ruwan sama yana tambayar manzan Allah na uku a tsaya tsaya tsaya tsaya na san abin da za ta haifa matattawa kaji fa amma in ta haihu yaushe yaron zai mutu hankali zai zai da wannan dama can kasan amsa izgilanci kake yi kenan manzala bai ce da shi kala ba sai aya ta sauko kaji dalilin ayar Allah ya ce inna Allah hu ilmus sa'a kiyama ta Allah ce kamar da na gaya muku ba da shi yasa sa imam al-Bukhari da hadisi cewa mabudin gaibi guda biyar ne su ne waɗannan in ka ji malamai sun ce miftahul ghaib mabudan gaibi guda biyar je ka ƙarshen suratul quman aya 34 sura 31 nan ne mabudan gaibi har suna faɗa ya zuɗumun wani mutum ya yi mafarki wai sai tambayi mala'ikan mutuwa yaushe ne ne zan mutu sai mala'ika ya masa haka mutumin da ya farka sai je gun al'imam muhammad bin sire ɗan wani anas ibn sire mun malami ne ya shahara cikin malaman farko da sannan fassara mafarki ya imam na yi mafarki na ga abin da nake gani mala'ikan mu da tambaye shi yaushe zan mutu sayanin haka sai ce ash ai yana so ya gaya maka wannan tambayar taka na cikin mabuɗan gaibin nan guda biyar a ƙarshen suratul luqman kaga bai shi shigi ba bai yi gwalon gusan ne mafassara ba je ka karanta in ka sani rai ba ta san lokacin mutuwa ba cikin Allah ya gara ba cikin abin da ayar ta faɗa Allah na cewa shi ya san abin da ke cikin mahaifa kenan ko da likita ya yi amfani da na'urar gane cewa ɗa namiji ne ko mace sai mace ayyuhar tabibul gynecology iya abin da ka sani jinsi na yaro kuma ba lalle bane ma ya tabbata suna iya faɗa ta hanyar scanning machine ta sikano shirmeto ya ce e mun gano namiji ne kuma samun mace mai imani sa'ira ma na ga muka insha Allah ban na da ili ba kaga ya huta to kaddara likita ma ya san namiji ne ko mace tambayi likita zai haifi ƴaƴan nan kafin ya mutu tambayi likita tambaye shi likita na ji ka gano mace namiji da Allah wa zai aura in ya girma likita bani labari tambayi likita zai sha ruwa makwallato nawa kafin ya mutu ayyuhar doktor bani labari tambaye shi tattaki daga kano zuwa cikin birni sau nawa zai yi bani labari farin gashi nawa zai yi likita bani labari ya ake wata baka na labari amma ka ce mai duka bai sani ba ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله الله أكبر سن الريبة تسمي ذاتي قبيبا أي قببزن قال النظر قبب قببزن ذو وانا جاهل كيني أخي الكريم مسلمي بايا هكا كرك صابا دوانا قبب قبب قبب قبب قبب قبب قبب قبب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت الله أكبر sannan rai ina ta mutu ba ta sani ba wannan abubuwa guda biyar kenan cikin wannan kashi na farko biyar tattu guda biyar a kashi na biyu hadisi ne da alhakim ya ruwaito hadisi mai lamba 7846 cikin mustadrak albani ya hassana hadisin cikin sahihul jami hadisi mai lamba dubu da sha ɗaya. ya yanke masa hukunci da cewa hasan ne alal aqal ko kuma sahih hasan aw sahih sai dai ba shi magana su bace magana wasu malaman ne al-hasan ala kulli hal hadisi ne kafabe menene hadisin ke cewa shi ma abu guda biyar ne Abdullahi dan Abbas yana cewa manzon Allah ya yi wani mutum wa'azi yace ina maka wa'azi ya kai ni. menene wa'azi yace ka ci amfanin ƙuruciya kafin tsufa aha cikakkiyar dama ce gare ka ya kai saurayi ya ke budurwa ya ku 'yan mata da samari masu ƙarfi wannan ƙarfin wata baiwa ce za ta wuce baiwar ƙarfin zai wuce nan gaba maza ka ci amfaninsa duk malaman da kaga suka yi fice a duniyar kasu da ilimi to ka bincika ba su tozarta ƙuruciyarsu ba eh, na kuma ilimin boko ne aka ce ya zama zaka ƙudurin gogarma ka bincika da kyau ba zai yiwu ka ci amfanin ƙuruciya ba da shaye-shaye kai matashi wallahi ba zai yiwu ba da bin mata da bin 'yan siyasa masu ɓata muku rayuwa da tsallaka gidajen mutane kuna sace-sace da sata jarabawa a examination hall ba a cin rabu da wannan da ɓata lokaci taɗi da 'yan mata da ɓata lokaci a whatsapp da instagram da viber da house party kaza kaza ɗari misali ba zai yiwu ba kowace zomo ya ci gudu karkwata da ƙuruce ku haka na bai gaya mai na biyu ka ci amfanin lafiya kafin ciwo allahu akbar wata ran da lafiya wata ran babu kakan ga likita ƙwararre ya ba da magani shi ma sai cutar ta cafke shi kuma jalla jalaluhu matal mudawi wal muda wal jalbar dawa mai ba da magani ya mutu wanda ake masa ya mutu mai cewa ga dusan mutu jalla jalaluhu Allah yarin juba yarin jayi bayi da tsufa yarin jayi su da cuta yarin jayi su da jin yunwa da rashin lafiya sannan kuma da mutuwa huwal qahir na uku ku ci ribar wadata kafin talauci wadata anan ba sai ka kasance mai kuɗi maɗuɗu kuɗi mai nishi lalalalala idan kana samun dubu goma a wata kai mawadaci ne in an kamanta da mai samun kwandala kawai shi ma mai samun kwandala mawadaci ne dangane don da ba shi da komai ce shi suke kila law of relativity doka ce ƙa'idar annisbiya. cikin abin da kake da shi mai kaba ba Allah yau ci amfani ka ba da dabino ka ba da kwandala ka ba da kosa yau ka ba da koko ka ba da hatta alkalami ga ɗalibin wata jarabawa mai kai a yau yau juma'a da mai kai misali mai na yi ikhtanim hamsin kabla hamsin shi kansa wannan hadisin shi kaɗan ka ɗauke shi maudu'in hutuba ne ba sai gama haɗa ba shi kansa ya isa hutuba akwai malamai da yawa da suka yi hutuba kan wannan hadisin biyar da biyar na haɗa su ne kawai la'alla wani lokaci mu sake samu mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya amma ni abin da na ce biyar ta tu guda hudu sannan ka ci ribar na hudu yalwan lokaci kafin shagulgula lokacin da kai ba mijin kowa ba ne kai ba matar kowa ba ce kai ba liyomi bane ake jiranka a mimbari malami mai darasi kai ba shugaban kowa ba ne kaga wannan ya yi kama da wato ƙuruciya ke abinda bahaushe ke cewa wanke goma ne kai tsoma biyar kawai alal misali to ka ci amfanin wannan lokacin faraga gobe sa ce kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai kadai problem da yawa likita patient nawa yake ganin su misali kaga ina da shigula da yawa to aka ce kafin lokacin masanin tattalin arziki nawa yake kallon su lecturer nawa yake dili misali limin mai darussa nawa ne misali to kafin lokacin shi sai na umar ke cewa ku nemi ilimi kafin ku yi shugabanci ta'allamu qabla an tusawwadu ku ilmantu kafin ku shugabantu kuma wani ce ka je ka nemi babi kafin a ce da kai baba kafin a ce baba banci ba baba baba banci ba je ka koyi babun babun babun na ilimi hikimar su kenan sannan kuma ku ci ribar ainihin lokaci rayuwa kafin mutuwa biyar tattu mataki na biyu na uku a gurguje matsala ce ta usulul fiqh malamai suka ce akwai abubuwa guda biyar su ma da dole a rayuwa sai an kula mutane da su sai an kare su rai hankali tsatso dukiya addini su suke kira alkulliyatul khams dole sai an kula da su game da kare rai aka hana kisan kai game da kare tsatso aka haramta zina game da kare dukiya aka haramta sata aka ce a yanki hannu game da kare addini aka haramta ridda sai mai kuma rai hankali aka haramta da giya da kwaya kaga su ma tattun al'amura ne a mataki na uku suna da faɗi bayanansu mu don lokacin na biyar ko mataki na hudu na lamura biyar tattu ba ƙur'ani ba ne ba hadith ba matsala fiqhiyya ba ne daga nazar ne gogewa ta karantar da kai wannan cewa duk mutum yana bukatar abu biyar kafin ya zama mutum na farko sai an san nasabarsa ɗan waye shi jikan waye dole ka tabbatar da ka ko aure ne sai an san wane ne babanta wane ne baban shi nasaba tana da kyau duk kyawun mace hafizar qur'ani kyakkyawa aka ce sai dai yar zina ce auzu sai ka ji ba za ka iya auren ba tare da ba laifinta bane kuma amma ta samu cikas ta bangaren nasaba ta kare nasaba na tabbatarwa mutum da mutunci na biyu shi sa kaga musulunci ko aure aka yi a kafirci aka musulunta musulunci ya karɓi auren shi kenan a wuce wurin saboda aure aka yi don ka san muhimmancin saduwa ba da aure ba ba ƙaramin bala'i ba Allah ka kore zin daga al'umma musulmi ya rabar alami na biyu daga cikin abin da ke fitar maka da matsayinka personality ɗinka na biyu yarenka harshenka duk inda kake yaren da aka halice ka ciki ka riƙe shi mau koya ma 'ya'yanka duk inda ka zauna karka bari yaren da ke da galaba ya laƙume yaren gida koya ma yara ka tabbatar da alaƙa tsakaninsu da gidansu akwai yaron da wata ran a makka na ɗan taɓa masa barbarci ɗan guntun abin da nake da shi sai yau min da yawa na ce kaga tsaya bani da shi da yawa ne ba na dai ne kawai ta ce ai malam mu kaga anan maka haka yafi amma ubanmu ya hana mu yin larabci a cikin gida ce dole ku iya kanuri larabci dole ku iya don a maka kuki saboda kare abin kenan harshe ya kamfi da waye kai ko hassan mu ce kana lafazin san bakan wani baka tsine ne ba saukwace da sauransu wannan muhimmin lamar yana maka kyawun hikimar ubangiji ne ba don alfakari ko nuna isa ba abada na uku tarihinka ina ka yafe ka ina ka karatu ne kake da shi tarihi muhimmin lamari muhimmi ne karka wasa da tarihinka karka bari wani mugun abu ya gito tarihinka an same shi da kisan ka, lamar ya lalace an same shi da kaza kaza ba ma dadin ji Allah ka kiyaye shi mai Allah na hudu addininka to ai shine makan gaba ai to in kace addini ai mu aurin mu inna dina indallahi islam ko din karka wasa da shi musulunci shine jarinka komai mu rasa shi amma a kulka ba addini komai za mu yi bankwana da shi wannan shi ne tikitin mu zuwa ga Allah babu mara hankali taɓaɓɓe wance ka lallai tambaɗaɗe irin wanda ya sayar da lahirarsa musulunci saboda abin duniya Allah ka kiyashe mu in kana jin capital to capital ke na ana na biyar saƙafarka saƙafa waɗannan su ma tattu ne mace ce saƙafa e eh, al'adar da ka taso a kanta mai kyau karke ta duk duniya in ka je in kaga ga wannan shigar to hausawa ne sai wanda ya ari shiganmu ni ce hausawa al'umma a arewacin najeriya shiganmu ke in ka ga zanna muke da ita in ka ji to da miyar kuka ka zo nan al'adar mu ce misali in ka ji kuma cin kwaɗi da tsutsa to kasancen ne misali al'adarsu ce karka soke su al'adarsu ce na je ƙasar da na ga ainihin limami ina zaune a masallacin a bangladesh ya hau mimbari amma da zane na ce allahu akabar na sun kuwa da kai na ƙasar limami da zane allahu akabar al'ada ce kai ma in kan sai ka nake ka zama su misali ba ka cewa don ina musulmi shiga irin na saudiya lalala al'ada ta al'ada ta ce inda mai kyau ce waɗannan guda biyar su suke fidda mutum a cewa ne ne shi اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر ya الدين يا رب العالمين ci gaba karo manci mun shiga sabo shekara ta musulunci tsokaci na kirna manci abun bakin ciki ne a ce an shiga sabo shekara ta musulunci 1443 kusan ba kowa mai sani amma ka bari watanni uku masu zuwa in aka shiga 2022 oh kowa ya sani to muna kuka da wannan namu ya kamata mu rike shi mu ne kuma za mu gyara mu za mu raya abun اللهم بارك لنا في أموالنا وأرزاقنا ويا رب العالمين نسألك اللهم إيمانا صادقا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله